Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro ku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyari muke farin cikin kasancewa tare da ku yau Alhamis goma ga watan Disamba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke taba da su ga kanin labaran duniya. To Mahmud bayan fiye da mutum miliyan goma sha da digo uku sun kamu da cutar COVID-19, Amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar. haka kuma kafofin yada labarai na amurka sun ce zababben shugaban amurka joe biden zai zaɓi marcia fudge da ke wakiltar 'yan democrat a matsayin shugaban sashen kula da gidaje da raya birane sai kuma ministan harkokin wajen birtaniya ya faɗa yau alhamis cewa tattaunawar kan yarjejeniyar cinikayya da tarayyar turai za ta kai mataki na ƙarshe a ƙarshen makon nan kare labaran duniya kenan To kwamitin binciken waɗanda ake zargin 'yan sandan sa sun musgunawa a jihar Niger Najeriya ya ce ya samu korafe-korafe goma sha bakwai. To faɗin mun zama wanda ɗaya rage za mu yi consider yanzu su ne kamar ko guda bakwai haka. Ya rage kamar guda bakwai da kuma wanda su 'yan sanda za su zo su yi defending a guda uku haka. Yayin da yakin neman zaɓe ke ƙara kankama a jamhuriyar Nijar. gamayyar kungiyoyin fararen hula tare da haɗin gwiwar kungiyar tarayyar turai sun shirya wani taron horo domin karawa jami'an fafutuka dabarun zuba ido akan sha'anin zaɓe aikin mu mu lura da abin da ya wakana kan a zaben wajen farfagandi wannan wadda 'yan siyasa suke yi da ranar zaben da bayan zaben wajen ba da sakamako. To ta tafi da karin bayani cikin waɗannan rahotanni da za ku ji a nan gaba kaɗan. baya ga haka za mu kawo muku shirin lafiya uwar jiki wanda aisha ta za ta gabatar sannan muna tafe da kaɗan daga cikin saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya bayan fiye da mutum miliyan goma sha biyar da uku sun kamu da cutar ta covid-19 amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar wani kwamiti na musamman na hukumar kula da abinci da magunguna zai yi wani zama da safiyar yau alhamis don duba yiwuwar a bada izinin gaggawa na fara amfani da rigakafin wanda kamfanin pfizer na amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin biontech na jamus Idan kuma kwamitin ya ba da shawarar a fara amfani da rigakafin, da alama hukumar ta FDA za ta ba da izininta na ƙarshe nan da zuwa Juma'a ko Asabar don fara raba allurar. Gwamnatin tarayya za ta tura rigakafin miliyan shida da hudu nan da nan a duk faɗin Amurka inda za a fi ba ma'aikatar kiwon lafiya fifiko wajen yin rigakafin. Kafofin yaɗa labarai na Amurka sun ce zaɓaɓɓen shugaban Amurka Joe Biden zai zaɓi Marcia Fudge da ke wakiltar 'yan Democrat a matsayin shugabar sashen kula da gidaje da raya birane. Biden zai kuma zaɓi Tom Vilsack don ya jagoranci sashen noma aikin da ya rike na tsawon shekaru takwas a ƙarƙashin tsohon shugaba Barack Obama wanda shi Biden ya aiki a ƙarƙashin gwamnatin a matsayin mataimakin shugaban ƙasa. Vilsack shine tsohon gwamnan jihar Iowa ɗaya daga cikin muhimmin jihohin noma na ƙasar magoya bayan fudge wanda gogaggen dan majalisar dokoki ne daga jihar ohio sun hada hadda wakilin south carolina james claiborne wanda ya taka muhimmiyar rawa wajen taimakawa biden wajen tabbatar da takararsa a jam'iyyar democrat sun yi kira ga zababben shugaban kasar da ya tsayar da ita a matsayin sakatariyar aikin gona suna mai cewa tana mai da hankali kan rage yunwa a matsayin mamba a kwamitin aikin gona na majalisar Ministan harkokin wajen Birtaniya ya faɗa yau Alhamis cewa tattaunawar kan yarjejeniyar cinikayya da tarayyar Turai za ta kai mataki na ƙarshe a ƙarshen makon nan yayin da ɓangarorin biyu ke nuna cewa abu ne mai wuya a ƙulla wata yarjejeniya. Sakataren harkokin waje Dominic Raab ya ce wa'adin ranar Lahadi da Birtaniya da EU suka yanke don yanke shawara shine na ƙarshe ko da yake ya ƙara da cewa ba a cewa abu ba zai taɓa yiwuwa ba. shugaban hukumar tarayyar turai ursula von der leyen da Prime Minister Boris Johnson sun gudanar da wata liyafar cin abincin dare ta tsawon sa'a uku a ranar Laraba da fatan maido da tattanawar da ta kasa kammaluwa. Amma kuma sun nuna cewa bambancin da ke tsakanin suna da faɗi da yawa. Mun fahimci matsayin juna sun kasance nesa ba kusa ba, in ji von der Leyen. Bangarorin biyu sun faɗa wakilansu cewa su ci gaba da tattaunawa amma kuma an saka lahadi a matsayin rana da za a yanke hukunci idan dai har ba a cimma matsaya ba kungiyar ta eu da birtaniya na iya fuskantar yin hannun riga a ƙarshen watan nan ba tare da kulla wata yarjejeniya ba lamarin da zai barazana ga ɗaruruwan dubban ayyuka da kuma asarar biliyoyi. To a gaida Hadiza Kyari wacce za ta sake dawa nan gaba kaɗan domin kawo mana ƙarshen labaran duniyar. To da farko kwamitin binciken waɗanda ake zargin 'yan sandan sa sun musgunawa ya ce ya samu korafe-korafe goma sha bakwai a jihar Nejan Najeriya. Jihohi da dama a Najeriya sun kafa makamantan waɗannan kwamitoci bayan zanga-zangar da wasu sassan Najeriya ta fuskanta kan neman a rusa rundunar 'yan sanda ta sas da ke yaƙi da masu fashi da makami. Daga mai daga rahoton da Mustapha Nasiru Batsari aiko mana. Gwamnatin jihar Nejan da ya ce ta kafa wannan kwamiti biyo bayan zanga-zangar neman kawo ƙarshen 'yan sandan na sas da ya juye zuwa tashin hankali a sassa daban-daban na Najeriya. Tsohon shugaban majalisar dokokin jihar Niger, barista Adamu Usman da ke zaman ɗaya daga cikin mambobin wannan kwamiti ya ce ya zuwa yanzu sun samu ƙorafe-ƙorafe guda goma sha takwas, amma daga bisani sun janye ƙorafi guda yanzu saura ƙorafe-ƙorafe goma sha bakwai kamar yadda ya yi ƙarin bayani. So far dai mun zama wanda da ya rage za mu yi consider yanzu su ne kaman ko guda bakwai haka. Ya rage kaman guda bakwai da kuma wanda su 'yan sanda za su zo su yi defending a guda uku haka. So bayan large dai mun ɗan hanya in ba dan wannan batun yajin aikin gaban yanzu da ya dan ba mu dan ya samu mana cikas mm. kasan dama muna da wata biyu da aka ba mu a ranar da aka yi mana inauguration on 23rd of october so insha Allah at least by 23rd of 23 uh, na wannan wata din ya kamata mu kare eh, kafin mu fara kasan an ba da lokaci an ba da wadi wanda za ko wanda da ke korafi ya kawo mm. to after that ne muka fara sitting so da kuma muka fara zama duka dai abubuwan da muke da sha gaban mu yanzu shine na gama kenan so yanzu muna bi ne kowane ba sai daya da daya da kowane one after the other yanzu akwai kamar yanzu guda wajen um, biyar haka an gama sun zo sun gabatar da su kuma 'yan sanda su kuma sun tabbatar To ko baya ga wannan ma dai akwai korafe-korafe da dama da kwamitin ya zubar da su a sakamakon rashin hujjoji masu ƙarfi in ji shugaban hukumar kare haƙƙin ɗan adam a jihar Niger Malam Nuhu Muhammad. Eh, su muna kai wurin su ma ba fax wurin su ma su su complainant ba su ah, zuwa ma su yi testifying cewa gashi gabun da ya faru da me da me to ba ka ba bayan lati muna kai by the grace of god daga nan zuwa sati biyu gama Malam Yahaya Mahmud na ɗaya daga cikin waɗanda suka gabatar da korafinsu a gaban wannan kwamiti akan wata musgunawa da ya ce jami'an tsaro sun yi mashi inda ya ba da shawarar ganin an sanya wani kwamiti da zai rika sanya idanu ga ayyukan 'yan sanda baki daya. Mata ce akwai kwamiti ko da wata kowane fati ko zai yi kwana biyu kwana uku saboda kasan abin da ake magana maganan cin zarafi ko wani abin nan zai iya faruwa cikin awa daya. To ka gani ya kamata a sa ido in dai ka san cewa akwai wanda zai zo duba aikin ka a kullum kaga dole za ka yi taka tsantsan. To ya kamata akwai wayanda za su a ko zai zo abin nan kamar kungiyoyin farin hula kungiyoyi masu zaman kansu mutane dai ingantattun mutane su dinga zuwa kullum a ce misali kullum ko cikin kowane kwana biyu sai su duba kowane police station su sun su duba me yake faruwa kaga za a samu a abin nan a dakile duk wani abin da wani ke so ya yi da ba daidai ba. A yanzu dai 'yan Najeriya sun zuba idanu domin ganin sakamakon waɗannan kwamitoci da aka sanya a akasarin jihohin Najeriya bisa umarnin shugaban Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Zagai da Mustapha yanzu kuma ga labarin duniya a zagaye na biyu. Shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya yana roƙon duniya da ta sanya 'yancin bil'adam gaba a koda yaushe a yunkurin yaƙi da cutar coronavirus domin al'ummar duniya ta cimma kyakkyawar makoma. A cikin wani jawabin da aka watsa kai tsaye ta talabijin wanda aka fitar ranar Alhamis kan bikin ranar kare hakkin bil'adama ta duniya, Sakatare Janar Antonio Guterres ya ce cutar ta COVID-19 ta fi illa ga rukunin mutane da ke da yawan rauni waɗanda suka haɗa da ma'aikatan lafiya da ke gaba-gaba tsofaffi na kasassu mata da 'yan mata da ma'al'umomi da suka kasance 'yan tsirarru ya kara da cewa cutar ta yi tasiri ne saboda talauci rashin daidaito nuna wariya lalata muhallinmu da sauran gazawar 'yancin bil'adam sun haifar da illoli a cikin al'ummominmu in ji guterres yayin da a lokaci guda ake samun shugabanni da suka zaɓi su yi amfani da ƙarfin tuwo wajen ɗaukan matakai waɗanda suka take haƙoƙin bil'adam da tauye 'yancin walwalar 'yan jarida ma'aikatar shari'a na binciken kudaden zababben shugaban joe biden ciki har da bincikar wasu harkokin kasuwanci da ya yi a china a cewar wani wanda yake da masaniyar wannan al'amari wanda kuma ya yi magana da kamfanin dillancin labarai na associated press a ranar laraba waɗannan bayanan sun sake tayar da batun alamar tambaya da ake sakawa kan harkokin kudaden Hunter Biden lamarin da ya haifar da cikas ga fafatakar yakin neman zaɓe da mahaifinsa ya yi na shiga fadar White House da ya yi nasara lamarin da har ila yau shugaba Donald Trump da mukarrabansa suke yawan ambata. Lamarin ya kuma zo ne a wani lokaci na sarƙaƙiya ga zababben shugaban yayin da yake laliban wanda zai jagoranci hukumar da ke gudanar da bincike kan ɗansa. a da hadiza kyari wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na amurya amurka a birnin washington dc yayin da yakin neman zaɓe ke ƙara kankama a jamhuriyar nijar gamayyar ƙungiyoyin fararen hula ta kosan tare da haɗin gwiwar ƙungiyar tarayyar turai sun shirya wani taron horo domin ƙara wa jami'an fafutuka dabarun zuba ido a kan sha'anin zaɓe ta yadda za su tantance zahirin yanayin da zaben 27 ga watan disamba zai kankama wakilin muryar amurka a yamai sulaiman burma ya aiko mana da karin bayani sanin mahimmancin aikin sa ido a sha'anin zaɓe a ƙasashe masu tasowa irin su jamhuriyar niger ya sa gamayyar ƙungiyoyin kwararen hula ta kosen haɗa gwiwa da ƙungiyar tarayyar turai wajen shirya wannan taro da ke hangen bin diddigin waɗannan zaɓuɓɓuka da ake shirin gudanarwa cikin wani yanayi na rashin zutuwa a tsakanin 'yan siyasa. Le but la COSEN et de contribuer par son action. Shugaban gamayyar takosin dan son Allah na cewa wannan taro da ke matsayin na farko a jerin tararraki uku da ake fatan tsarawa wata gudunmuwa ce da za ta taimaka a gudanar da zaɓuɓɓukan ranar 27 ga watan Disamba cikin yanayin haske da kwanciyar hankali. Kimanin jami'ai 750 ne kusan ke fatan jibgewa a sassa daban-daban na ƙasar Nijar domin aikin sa ido a runhunan zaɓe yayin da wasu 160 ke da alhakin fake halin da demokradiyyar wannan ƙasa ke tafiya ta yadda za a samu bayanai akai-akai. jagoran haɗakar ƙungiyoyin rezo esperance mamman bashar na cewa wannan mataki na iya tasiri a kan sha'anin gudanar da zaɓe aikin mu lura da abin da ya wakana ga a fara zaben wajen farfagandi wannan wadda 'yan siyasa suke yi da ranar zaben da bayan zaben wajen ba da sakamako wai wannan aikin an yi shi cikin ka'ida abin da ya wakana cikin zaben a hakikance a hito a gaye shi ba tare da san rai ba dama dai masu daukan wannan horo na da kwarewa a fannin zuba ido a sha'anin zaɓe saboda haka bayan kammala wannan zama za su garzaya zuwa jihohi domin horar da takwarorinsu na karkara ta yadda za a fake waɗannan zaɓuɓɓuka a kowane lungu da saƙon Nijar. A yawancinsu suna dai kula da harkokin zaɓe ba ma nan ƙasanmu Nijar ba har nahiyar Afirka inda ake zaɓe suna tahiya suna sa ido. bisa kan abin da yake wakana don a tabbatar da zaɓe na gari. Yanzu dai ana iya cewa aski ya zo gaban goshi a game da shirye-shiryen babban zaben ƙasar ta Nijar inda ake sa ran gudanar da zaben ƙananan hukumomi a ranar Lahadi sha uku ga watan Disamba sai zaben 'yan majalisar dokoki haɗe da zagayen farko na zaben shugaban ƙasa a ranar 27 ga wata. Abin da ya sa hukumar zaɓe soma kiran jam'iyyun siyasar da ba su aika wakilansu a hukumar ba su hamzarta aika mata sunayen mutanensu tun wuri bai kure ba. Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. To a gaida Sule Mummuni Barma. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mita shida ashirin da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari ɗaya da da biyu biyar Baya ga haka a yaushe za a iya samun mu a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu kan ga aisha tisili da shirin lafiya uwar jiki lafiya uwar jiki jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da jimirin sauraronmu Ni ce Aisha Sule zan gabatar muku da wannan shirin. sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin roƙon da ni ke kullum sahe ka ba mu lahiya sarki. A cikin mu da ya gabata mun kawo muku bayani kan cutar zazzabin cizon sauro wato malaria inda kuka ji yadda cutar ke illata mutane da kuma me ke haddasa ta. Ɗaya daga cikin hanyoyin dakile cutar kamar yadda likita ya bayyana mana shine hana yaduwar sauro da ke haddasa ta. Wato ya jaddada ɗaukar rigakafi wanda masu iya magana kan ce ya fi magani. Ɗaya daga cikin hanyoyin rigakafin kamar yadda likitan ya mana bayani a shirinmu da ya gabata shine tsaftar muhalli don hana yaduwar sauro mai haddasa cutar. Saboda haka a wannan shirin za mu tattauna ne da sarkin tsaftar Kano kuma mataimaki na musamman ga gwamnan Kano a bangaren tsaftar muhalli Alhaji Jafaru Ahmed Gwarzo. To, na farko dai sauro shi ke haddasa ciwo na wannan zazzabin da sauro da ake malaria. da sauran cutuka da yawa idan za mu dinga fesa magani a ɗakuna ko a gidaje wannan in ji bature temporary ne idan za mu je mu ce za mu sa rigar sauro ko gidan sauro shi ma wannan temporary ne saboda wanda yake aiki a waje ko ko al'adar mu ta arewacin najeriya masu hira a waje ya da cewar ba shiga cikin net ba mm. saboda haka ainihin inda sauran ke hayayyafa mm. shi ne wajen ruwa mai kyau da kuma ruwa mara kyau wanda yake bai da amfani mm. ruwa ya kwanta mm. inda kuma ke tarin shara saurara wadaka a wajen wuri kuma mai duhu saurara son wannan guri saboda haka duk wannan zagaye-zagaye da ake yi wato maganin abin shi ne a gyara mahalli duk inda ruwa ya kwanciya mm. a sallame shi mm. irin tafkuna kafkuna da ruwa ke kwanciya mm. irin mai karanta irin kamar a cikin birnin kano muna da gurare gasu nan a kewayen inda ake badala badala kuma ka ana kiran kifi a ciki kai tsaye yadda kasashen duniya suka fi gaba to idan muna da wani al'adar har ana tana haka to ba za mu ci gaba mu yaƙi sauran nan ba duk wani abin da ake na bayyana a baya mm. wani jirgin magani wani shiga sauro mm. dukkan su wannan kamfana da inda bature sai ka ga mm. sababbin unguwanni da ake kafawa yawanci za ka ga awon igiya ne kuma ba a fidda magudanan ruwa sai dai kawai mutum ya zo ya gina gida shi kenan sai ya saki rariyar kofar gidansa kawai to wani irin shawara ko kuma jan hankali za ka yi wa al'umma game da tsara unguwanni da su makamanta haka. Duk inda aka ce awon igiya ya kan tsari da aka yi wa dokar afta karar wannan babu shi domin awon igiya awo ne wanda yake ci kai. Mm. Yana haddasa abubuwa da yau gaske na ranin tsafta da kuma rashin lafiya. Mm. Gashin kofi ga ciwon sankarau ga abubuwa ga nan babu gudun zuba shara babu duk a wayewa sai ake yin abubuwa da yawa marasa ciwon da suke lafiya inna sun kuma hukumar birane da suke tsara gari Ka ta yi wannan sa ido akan hana awon igiyar nan mm, wannan ya saba dokar tsafta ka ta mm. tashi na bakwai mm. na dokar tsaftar najeriya ba akwai wani hukunci akwai hukunci da ake dauka wanda ikarya wannan doka dama sashi na bakwai na dokar ƙasar najeriya duk wanda ya karya wani doka mm. ana kai shi kotu ko an bai ta gaba da yi ba mm. ko ya fara aka tsaye da shi da tsaya ba mm. to kai shi kotu yanzu mu a Kano muna da kotuna guda goma sha shida na da gidanka na yankunci nan take kuma muna da kowace karamar hukuma a jihar Kano an ba da umarni da majistori cewa duk lokacin da malamin tsafta ya ga wani laifi na karanta an sa da tsafta da ka shi gurin wannan kotu. To tattauna da jama'ar gari akan yadda suke kula da magudanan ruwansu wanda ke bai wa sauro mafaka. Kabiru Ya'u dan Batta mazauni ne a unguwar Na'ibawa a can Kano, Najeriya. na gaskiya haka ne kamar dai mu bangaren namu mu ma muna ganin abin da yake kawowa bai wuce dai mm. da rashin kwashe kwata um, kuma da taruwar bola haka mm. a unguwannin tara da ake tarawa kan hanya mm. To a matsayin ku na mazauna irin wa'annan unguwannin wani kokari kuke yi domin ku ga cewa kun gyara muhallin ku kun tsaftace magudanar ruwa yawwa muna kokarin hada kan mazauna unguwar da a yanzu ba mukan hada tarika haka na kwamiti na unguwa hmm. a yi kamar abin da ake kira aikin gayya kenan muna yin daidai gwargwadon mu. Hmm. A ta mu da yanzu a kan magudanar ruwa yadda muke musu drainage muke yi sosai muna zuba kankara a ƙasan kwatar. Hmm. to ko yaro ka turo da manjagara daga gida mm. ka ce da kaka yashe kwatan nan mm. in ya zo zai yashe ta mm. amma abin da ake samun da a kai ba an yashe din sai yaran su ke kwashewa to wannan abin da yake damun mu ita kwata da an kwashe ta ya kamata a ɗebe ta daga gurin haka amma muddin ba a bai ba to za ta koma kuma sai ta cutar da mu to saboda haka shine ni na ga cewar yanzu zancen da nake duk duk da ya gida to sai ya yi wannan ɗalibin ya sa sankara a ƙasa mm. kuma mu yanzu mu mun hana a so a waje sai dai an mutum zai yi a cikin gidansa mm. saboda haka wajen wannan matsalar ita ce take damun mu mm. to amma muna kawo karshen wannan abun Inda mm. yanzu an haɗa kai a unguwa ba dama ka yi wannan abun a gaban gidanta a tattauna da muka yi da sarkin tsafta ya ce akwai doka da za a iya hukunta mutum idan bai gina kyakkyawan magudanar ruwa da saka wai ba an san da wannan doka kuwa sai dai in ta zo yanzu mun kam wannan doka ba mu ji ta ba har zuwa yanzu da nake yake magana amma mun haɗa kanmu a yan unguwa ba dama ka zo mana da wani tsari ba tsarin da muke da shi ba. Mm. Shi yasa muna da karancin sauro a unguwanmu. Masha Allah. da wasu unguwanni. Mm, ba ku ba zazzabin cizon sauro kenan. Eh to sai dai abin da ba za a rasa ba. Ka san da cewa rashin kyan magudanar ruwa da rashin tsaftar muhalli yana haddasa kwanciyar sauro kuma ya haddasa zazzabin cizon sauro kana da labarin haka? Eh, tabbas ina da masaniya. To wani kokari kuke yi? Mm. Duka da ake yi mm. dangane da lafiya jari. Da mm. aka bi ina jin irin shawo da irin wannan abubuwan da Uh, ma'aikatan lafiya da tsafta ke babba mm. da irin wannan shawarwar. Mm. To, wace guduma kake bayarwa wajen faɗakar da al'umma domin su ma su su shiga wannan tsari na kula da magudanar ruwansu da, da kuma mahalli kula da mahalli. Yawwa, gudunmawar da muke bayarwa dama shawarwari dan misali mutanen da suke yau shara daga cikin gidajensu ko mm. kuma daga shagunansu na kasuwanci zai su tara ta akan hanya mm. dama wannan shi ne ma kusan dukkanin matsalar da ake fuskanta a yanzu ya ka ga mutum ya yi shara daga cikin gidanka ya zo ya taro ta ya kawo ta wajen kofar gida mm. ko kuma ya zo ya zuba ta a magudanar ruwa wanda shi ne yake ba mu irin matsaloli misali da damuna hanyoyin ruwa za su toshe wanda shi ma kansa hakan yakan sa hanyar ta mutu ya zamana babu wata hanya ma mai daɗin bi mm. saboda duk fare da an toshe duk magudanar ruwan To akwai muna kokari fita wajen faɗakar da mutane da mm. ba su shawarwari akan yadda za su da kuma ƙungiya da muke yi ta unguwa da muke yi da kanmu mu tsaftace a kwamitance. Na ina da labarin wannan doka. Gaskiya a lokacin akwai wani makwabci na da ba yi drainage ba. Mm. da haka duk wani ruwa da ake amfani da na gida ko na wanke kwanukan abinci da sauransu duk yana zuwa ya kwanta akan layi. Da mm. tabbas na zama shaida na yadda wannan hukumar take da hukunci mm. akan masu irin wa'annan ɗabi'un. To jama'a mu kyautata muhallinmu domin dakile cututtuka da ke iya yaduwa sanadiyar rashin tsaftar muhalli. Domin lafiya aka ce ita ce uwar jiki. A nan muka kawo ƙarshen shirin muna fata an amfana a tara mako na gaba domin jin wani sabon shirin. Masu sauraro ka iya turo mana tambayoyi akan harkar lafiya. Insha Allahu ƙwararrun likitoci za su amsa muku. A halin yanzu a madadin dukkan waɗanda suka tallafa musamman ma Julie Lazarus Gresham. Ni ce Aisha Sule Allah ya kare mu da lafiya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Madalla a gaida Aisha Sule yanzu kuma sai sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel. To za mu fara ne da sakon Mahmud Saliu kauran namo da zamfara. wanda ya ce ina ce shugaban kasar ghana na akufa ado murnar samun lashe zaɓe a karo na biyu tabbas hakan ya kara tabbatar da yadda demokuraɗiyya a ƙasar ghana ta tsaye da kafafunta da fatan shugaban zai mai da hankali wajen ci gaba da haɗa kan 'yan ƙasarsa sai sakon usman shitu mahuta wanda ce matakin da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a niger ke shirin ɗauka na sa ido a kan zaben ƙasar da ke tafi domin ganin ba a yi amfani da kuɗi wajen sayan kuri'u ba yi daidai kuma hakan wani abin ayaba ne sai kuma sakon amadu abacha macina jihar yobe wanda ya ce assalamu alaikum murya amurka dan allah ku bani dama in bayyana takaici na akan karuwar matsalar cin hanci da rashawa a kasar mu najeriya albarkacin ranar yaƙi da cin hanci da rashawa ta duniya ta yadda matsalar cin hanci ta kankane dukkan ma'aikatan gwamnatin tarayya da ta jihohi da kananan hukumomi inda zaka ga ko aikin gwamnati za a ɗauke ka sai ka bada na goro kuma sai kai shafaffe da maini sai kuma sakon malam usaini dangote karasuwa daga jihar yobe wanda ya ce salamu alaikum biyoyi hausa don allah ku bani dama na taya shugaba na na akufa ado na kasar ghana munnan sake lashe zaɓe da ya a karo na biyu da fatan zai kara jajircewa wajen kawo wa al'ummarsa abubuwan ci gaba waɗanda za su daɗe suna amfana da ƙarshe ina kira ga waɗanda ba su samu nasara ba da su rungumi kaddara tare da goya masa baya don ciyar da ƙasar ta gane gaba a ƙarshe sai saƙon nasiru kainuwa jiya wanda ya ce bashir yan rufa'i haƙƙi ne a kanmu mu faɗa ma gaskiya ko baka so ya rage naka mu dai mun fita haƙƙi wajen ubangiji domin shi ya hane mu aikata ɓarna sannan kuma ya ce mu daƙile ta abin da ka aikata ne haɗa hotunanka da wacce za ka aura san bai dace ba ya kamata 'ya'yan attajirai 'ya'yan shugabanni da kuma jaruman fina-finai ku sani da cewa duk abin da ku aikata mai kyau ko mara kyau akwai waɗanda suna gefe kawai jira suke ku yi abu su yi koyi yanzu kuma sai labarai a takaice goma sha biyar da uku sun kamu da cutar ta covid-19 amurka na gab da samun ingantaccen allurar rigakafin cutar wani kwamiti na musamman na hukumar kula da abinci da magunguna zai yi wani zama da safiyar yau alhamis don duba yiwuwar a bada izinin gaggawa na fara amfani da rigakafin wanda kamfanin pfizer na amurka ya samar tare da haɗin gwiwar kamfanin biontech na jamus kafofin yada labarai na amurka sun ce zababben shugaban amurka joe biden zai zaɓi marcia fudge da ke wakiltar 'yan democrat a matsayin shugabar sashen kula da gidaje da raya birane biden zai kuma zaɓi tom balsack don ya jagoranci sashen noma aikin da ya rike na tsawon shekaru takwas a ƙarƙashin tsohon shugaba barack obama wanda shi biden ya aiki a ƙarƙashin gwamnatin a matsayin mataimakin shugaban ƙasa Ministan harkokin wajen Birtaniya ya faɗa yau Alhamis cewa tattaunawar kan yarjejeniyar cinikayya da tarayyar Turai za ta kai mataki na ƙarshe a ƙarshen makon nan yayin da ɓangarorin biyu ke nuna cewa abu ne ne wuya a ƙulla wata yarjejeniya. Sakataren harkokin waje Dominic Raab ya ce wa'adin ranar Lahadi da Birtaniya da EU suka yanke don yanke shawara shine na ƙarshe ko da yake ya ƙara da cewa ba a cewa abu ba zai taɓa yiwuwa ba masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya da jihar Kamaru da Chadi. Wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Yanzu kan a madadin ita Hadiza Kyari wacce ta jiya ni gabatarwa sai kuma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin. Ni Mahmud Lalo ne ke cewa mutara a shirin namu na dare idan Allah ya kai mu. Sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.